Minista menene dalilin zuwan ku birnin Paris don gudanar da wannan taro? Mun zo birnin Paris. Alhamdulillah abin da ya kamu birnin Paris eh, bukata ta biya. Mun zo birnin Paris don mu haɗu da abokanmu da abokan arzikinmu masu hannu da shunu ƙasashe da manyan ƙungiyoyi da waɗanda suke da eh, jarin kansu wanda suke so su kawo arzikin cikin Nijar don arzikin su ya bunƙasa kuma na ma bunƙasa. Ni da na zo da mun ka zo nan tare da shugabanmu eh, Alhaji Muhammadu Isu mun zo mun bayyana musu menene a cikin kundin nan namu na tattalin arziki da ake ce ma PDS. Mun kwatanta musu ga tsarin da muka yi nan zuwa shekara biyar inda muke muka tsara tattalin arzikinmu yadda za mu tahe da shi ina so kowa ya gane mu a cikin wannan tsarin da muka yi mun ba karkara karhi kwarai kuma mun ba abin da ya shahi e, aikin private sector karhi shi ma minista me yasa kuka fuskanci wannan hanya don mu samu tattalin arzikin kasa mai bunƙasa fiye da muke tsammani mu kuma muka gano inda ana so tattalin arziki ya bunƙasa hanya wadda ba ta da wani tambaya ita ce hanyar eh, karkara alhamdulillah mun zo mun kwatanta musu kuma sun amince sun gane sun ce muna duk wanda ya ɗauki ya yi magana ya ce tsarinku ya yi kyau tsarinku ya dace bisa kan haka nan abinda mun ka zo nema nan tunda mun zo kwatanta musu ne don su tanye mu tahiya minista kowane yunkuri kuka yi da kuke so waɗannan 'yan kasuwa da masu zuba jari su taimaka muku muna so su tanye mu tahiya akan mu zuba namu namu ne miliyar goma na dolar don kuma wannan miliyar dola na goma ƙoƙarinmu ne nan zuwa shekara biyar za mu yi tsarin zai sa arzikin ƙasanmu ya bunƙasa don miliyar goma nan su tabbata su masu zuba jarin sun amsa kiran ku kwana biyu muna muhawara tare da mutane da abokanmu abokan arzikinmu alhamdulillah mu da muke tamanin mu samu miliyar bakwai muka same su bukatar mu suka muna eh, albishirin miliyar goma sha biyu da ɗari shida na dolar su kuma masu aikin kansu masu jari da su da abokansu da su da kuma project project na gwamnati da muke so a yi bisa hanyar private sector su kuma sun ce su kuma suka ce za mu zuba jarin eh, miliyar goma da miliyan ɗari a takaice bukata ta biya don in kuka gama biyu nan duka jimilla mun kai bisa bukatar mu ta miliyar goma sha bakwai alhamdulillah mun cimma miliyar ashirin da uku da yan saura bisa ga eh, na dolar. Mun gode sosai minista.